المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو الله تعالى da ya kaddara al'umma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da wajen malamin mu shek abubakar imam kara allah ya kanka da rahama a wannan yammaci na uku ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da biyar da watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku biyar. من عدو مناسبة تفسير القرآن من جرمة لما كتاب رواء لكم وطا الأجمي وندوانا الشيء يدرس منابيو أو أن وطا للبركة كما من ثانية أكشن آية تدريدة كما نمد هدو آه فلن الله تعالى أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يوزع متاشبركم آية كدليلة 85 فدن الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم فكما الله كما كرنت ديدي مفكر ديدي سنن الله تبارك وتعالى يمنى جمد تكروة أيدي لديدي تعالى تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

أو على سبب فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد لكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله نعم الله تبارك وتعالى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وكان رمضان وان أكا توقد القرآن أتكنسا شكم وان القرآن هدى للناس شرياني دمتان إن دمتان متعني بشي ذات الشريعة وبينات من الهدى والفرقان كما آيوين دي بيان الشريعة sannan ayoyi ne da suke yin bayanin da yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya mana ayoyi ne bayyana nuna shari'a sannan kuma shi alƙur'ani alfurqan yana rabewa ne tsakanin ƙarya da kuma gaskiya Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan watan ma'ana yana raye wannan watan ya zo yana da lafiya ba matafiyi ba to lallai ya abinci wannan watan Allah ya ce wa man kana maridan aw ala safarin duk kuma wanda ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya sai ya zanto zai iya sha mana ya ci abinci kenan ba zai azumi ba amma fa iddatun min ayyamin uka. zai rama a waɗansu kwanakin na daban wanda ba na wannan azumin da ya sha ba Allah tabaraka wa ta'ala ke yuridu Allahu bikum yusr Allah yana nufin sauki ne a gare ku wala yuridu bikum al-usr Allah baya nufin tsanani a tare da ku duk dokar da Allah ya sa to Allah yana nufin sauki ne a tare da ku Wani tukminu na idda kuma an ce ku rama ko an ce ku abinci ramadan don ku cika kwanaki na wannan wata mana in kun rama za ku cika kwanakin da kuka sha shine tukminu na idda don ku cika wado adadi na wannan kwanakin ramadan wani tukabbirullaha ala ma hadakum kuma don ku girmama Allah akan abin da ya shiryar da ku zuwa gare shi na daga Ramadan da kuma ayyukan alkhairi wa la'allakum tashkurun kuma Allah ya muku wannan ne don ku gode ni'imar da ya yi muku subhanahu wa ta'ala idan mun kalli wannan aya malamai ke cewa wannan ayar suka ce ta fara da shahru ramadan wanda kalmar shaharu ramadan mubtada ne idan mubtada ne menene labarin sa shine alladhi unzila fihi alquran shine khabar wasu malamai suka ce a shahar ramadan shine mubtada amma khabar din ɗinsa shine fa man shahida minkum ash-shahra falyasum wanda daga cikin malamai suka ce a khabar ne ma shi mubtada din kaddara shi ake yi zalikum shahru ramadan wancan shine watan ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda aka saukar da Alƙur'ani a cikin sa me yasa aka kira shi da ramadan suka asalin kalmar ramadan daga ar-ramza'u ar-ramza'u shine tsananin zafin rana shine tsananin zafin rana larabawa lokacin kayan marmari lokacin sanyi lokacin kaza sun yi amfani da wannan sun sa watanni suna da wannan to a lokacin ramadan ana tsananin zafin rana shi sa suka samu shahar ramadan ar-ramda shine shiddatul harri tsananin zafi muna gane shi yasa inganta a cikin hadisin zai ibn arqam hadisin da ke cikin musnad na imamu ahmad da kuma sahih muslim manzo Allah ta sallama yake cewa salatul awabina hina ramdatul fisal sallar masu komawa zuwa ga Allah shine lokacin da ake da shine lokacin da wato ‘ya'yan doki ko ‘ya'yan raƙumi ko fatan su yake fara jin zafin rana ana magana salatu duha ke muna ganewa shi sa ana mai jam'i da ramabanat ko kuma armiyar kamar yadda imamul jauhari ya faɗa kamar yadda faɗa an sami suna saboda a lokacin yana zuwa ne a lokacin tsananin zafi muna gane wasu muka ce an kira wato azumin watan ramadan a wato an kira ramadan da ramadan saboda a lokacin bayi suna dagewa da ayyuka na gari suna kone zunubansu kaga dai har yanzu ya fita daga wancan ma'ana ɗin ba to Allah ya ce watan ramadan alladhi unzila fihi alquran wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa wanda daga cikin malamai na cewa dukkan littafan da aka saukar ana saukar da su ne a cikin ramadan amma gaba ɗaya ake saukarwa annabin ka kam sai a bashi amma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an saukar daga alqur'ani ne daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza jumlatan gaba ɗayansa daga nan ƙur'ani ya rinka sauka gwargwadon bukata gwargwadon umarni gwargwadon hali amma saukar da shi gaba ɗaya an saukar da shi ne aina zuwa ga baitul izza nan sama amma yana sauka a hankali mala'ika jibril na sauko da shi a hankali a hankali ashe da aka ce allazi unzila fihi alquran ana nufin sauka ta gaba ɗaya domin wata ayar za a ga ai ba a ramadan ta sauka ba ba ramadan ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata ayar ta zo ne a wata kaza wata a wata kaza wata a wata kaza nan ana magana ne akan saukarsa jumlatan wahida zuwa ga baitul izza daga lauhin mahfuz kuma an yi wannan ne a cikin lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka kaga lailatul qadr shine me lailatul mubaraka shine abin da ake nufi allazi unzila fihi alquran shi wannan qur'anin hudan linnas shari'a ne ga mutane duk wanda yake neman shari'a ya ba alqur'ani inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam shi wannan alqur'ani yana shirewa zuwa da tafarkin da yafi kowane tafarki mikewa da alqur'ani shari'a ne dan haka shi alqur'ani imani da shi wajibi ne iya karatunsa ma wajibi ne sanin ma'anarsa ma wajibi ne kuma aiki da shi ma wajibi ne shi yasa dan danka dace da falala inganta hadisin bukhari hadisin Uthman bin Affan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama wanda ya kowa alkhairi a cikin ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuna wanda da kowa alkhairi shine man ta'allama al-qur'ana wa 'allama shine wanda ya koyi karatun qur'ani kuma yake koyar da shi in an ce ka koyi iya karanta shi ka koyi sanin ma'anarsa ka rinka karantarwa to waɗannan sun fi kowa alkhairi a cikin al'umma saboda mai qur'ani shari'a in ka bi qur'ani zai shirye da kai zuwa tafarki madidi shi ta wani gurin yace an islam mara kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila al-hamid aziz بإذن alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard وما في alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard allah yake ألف لن جايرا kitabun anzalnahu ilayka littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka saboda mai litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fitar da mutane daga cikin duffai zuwa ga haske guda daya saboda shiriya kwaya ɗaya duhu zai ke zama duhun shirka duhun bid'a duhun zalunci duhun komai in ka bi qur'ani zai raba ka da wannan duhun ya kai ka zuwa ga hasken addini wanda ana ake samun adalci muna ganewa sannan ce wa bayyinatin min al-huda wal furqan ayoyi ne bayyanannu na shari'a ma'ana qur'ani ba wani kumbiya kumbiya a ciki a fili an da kuma ayoyi ne na shari'a ma'ana ayoyi ne da in kan ma'anar su kai aiki da su ka shari'a sannan wal furqan sannan shi wannan al-qur'anin al-furqan ne alladhi yufarriqu bayna al-haqqi wal batil littafi ne da yake bambance tsakanin gaskiya da ƙarya zai ga ma ga gaskiya kabi kuma zai gaya ma ga ƙarya kada ka bi ta duk abin da yake na gaskiya ne qur'ani yayi bayanin sa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk abin gaskiya qur'ani yayi bayanin sa al furqan sai Allah yake faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wannan watan duk wanda ya halarci wannan wata abin da nake nufi yana nan wannan watan ya zo yana mai lafiya yana mazaunin gida to lalle ya azumci wannan wata Allah ya magana kan alkur'ani barin ba mu latifa ta qira'a suka ce ibnu kafir idan ya zo gurin ƙur'ani, yana tsake wasalin da yake kan wannan alhamdar sai mai da shi kan ra'u qur'an haka ibnu kafir yake karanta shi muna gane yana karanta shi da القرآن كمن أنزل فيه القرآن كمن وقرآن الفجر من ها كمن فاتبي قرآنه وشين شاد بيكتا ونقل قرآن والقرآن دواؤنا وفي, وفي تكمل كل شعبة الميم سقنا wai ibn kasir maimakon ce ƙur'an ya wannan alifin fataha sai ya ɗauke wannan fataha sai ya dawo da ita kan mai sai dawo da ita kan ra'u maimakon ya ɗaure ra'u sai dawo da ita sai jan sai kuma kan alifin sai zama ƙur'an shi ne ke cewa na ƙulu ƙur'anin wal ƙur'ani a dawa'una wa fi tukmilu kun su mimi sakkala kamar kira'ar kuma wani tukmilu al-idda to akwai kira'a wani tukammilu idda kamar yadda zamu ji a gaba to da haka wanda watan ramadan ya zo yana mazauni gida yana mai lafiya to wajibi ne shi sa za ga salama ibn al-akwa da abdullahi dan umar kamar yadda makaranta jiya a cikin bukhari suka ce watan ayar ta wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin suka ce wannan ayar mansukhiya ce da idan aka zo azumi kana da damar ka yi kana da damar ka bari in zaka sha wahala sai ka ciyar da miskini guda ɗaya shine wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskini to faɗin Allah ta'ala faman shahida minkum shahara sai ya shafe wancan hukunci shi yasa da kalama da ibnu umar suka ce a'a an shafe wannan ayar saboda me yanzu ba baka dama ba azumi za ka yi saboda Allah ke fa man shahida minkum ash-shahra falyasum muna gane ha sai Allah ce wa man kana maridan duk wanda ya kasance ba shi da lafiya aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra idan ya sha azumi sai ya rama a wadansu kwanaki to wasu irin rashin lafiya ce za ta mutum ya sha azumi wata irin rashin lafiya ce malamai na cewa mara lafiya yana da hali guda uku hali na farko ya zama rashin lafiyarsa kaɗanci kila wani ɗan ciwon kai ne kaɗan kila ‘yan mura yake kila ya ɗan yi tuncibe ne haka jini ya ɗan fitan mai a ƙafa kaga wannan rashin lafiya ce kaɗan wanda ko da ka yi almi ba za ka sha wahala ba to a nan sai malamai suka ce idan mutum ya kinci kansa a cikin wannan halin to ya yi azumi ya fi ya yi azumi ya fi saboda mai rashin lafiya ta ɗaya kaɗan shi muna gane amma in yi yin azumi fa saboda bai da lafiya wasu na ganin kamar irin su Muhammad ibn Sirin kamar yadda faɗa na cikin tafsirin Qutubi suna ganin diyar da rashin lafiya take in da za iya kira wannan mutum bai da lafiya to zaka iya shan azumi in kasu har ma maza ba zahiriya suna cewa ko da dan tintibe kai dan ya tsarke ciwo ko na kafa ko na hannu to zaka iya azumi yanzu kawai yankan farce na ma yankan farce kawai sai yanke ma hannu da almakashin yankan farce to su a ganin za ka iya yi za ka isa to ai ban da lafiya saboda an ce maridan mara lafiya kawai kuma wasu irin rashin lafiya ce yadda wasu malamai suna ganin a sai rashin lafiya da za ta wahalar rashin lafiya kala na biyu shine mai zama mutum ga shi bai da lafiya in yi azumi wannan rashin lafiya zai karu ko kuma a'a zai jinkirta warkewarta zai ja jinkirin warkewa to anan malamai suka ce yusta habbu lahul wannan an soye ta abinci in ya warke sai rama saboda me rashin lafiyar zai iya in ya in azumi yana da wani rashin lafiyar zai iya ƙara mai wata cutar ko kuma zai iya sa ba zai warke da wuri ba to saboda haka wannan an soye ta abinci bayan sallah ya warke sai azumi sai yana mai lafiya to sai rashin lafiya na uku wanda yake rashin lafiya mai tsanani wanda a dalilin haka ma zai ja wata cutar ta daban bayan ja wata cutar ta daban a dalilin haka ma mutum zai iya halaka to rashin lafiyar mutum ya kai wannan ga tsanani za ka iya samun ƙarin cuta kai ƙila ma ka iya halaka ko da jama'ar suwa to anan gudan aka ce haramun ne kai ajiye abinci za ka ci bayan sallah sai karama shine man kana minkum maridan za a duba halin mara lafiyar gida uku kamar yadda ne bayani kila rashin lafiyar kaɗan ce muna gane ha wannan ya halatta a cikin rashin lafiyar kaɗan ce ya halatta ya ci amma da zai azumin ya fi rashin lafiyar zai iya ja a ƙarin cuta ko jinkirin warkewa wannan an so ya ci abinci don kai ya samu ƙarin cuta ko kai ya samu jinkirin warkewa amma wannan da zai iya kai mutum zuwa ga halaka to shi wannan wajibi ne ma ba mustahabi bane wajibi ne sai ya ci abinci sai bayan ya warke sannan ya rama shine man kana minkum mariban aw ala safari to wanda yake a halin rashin lafiya wannan shine kusa wanda yake a halin rashin lafiya to wanda yake a halin tafiya fa to malamai sun yi maganganu da yawa akan wanda yake a halin rashin lafiya malam yace zahaba fariqun min as-sahabati wa tabi'in إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى wanda da cikin sabai suke kai in ka tsinci kanka a halin tafiya wajibi ne masu ka abinci wajibi ne sai dai wannan maganar marjuhiya ce don malamai suka ce jumhur malamai suka ce wannan maganar ba wai umarni ba ne na wajibi umarni ne na bayar da dama sai da su ma irin waɗannan malamai sun raba mutumin da yake matafi gida uku akwai mutumin da gashi a halin tafiya in yi azumi zai sha wahala har ma wannan azumin zai iya jawa wasu ayyukan na alkhairi ba zai iya yi ba to anan gurin ya aka wannan a halinsa kamata wannan ya ci abinci shine ya fi in ya azumin zai sha wahala akwai waɗansu ayyuka na alkhairi ma ba zai iya yi ba sai aka ce to wannan ya ci abinci ya rama daga baya shi ya fi har ma waɗannan malamai suna kafa hujja da hadisin da ke cikin sahihaini daga Abu Darda أبو الدرداء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان fi حر shadi. Mun fita tafiya. tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yini mai tsanani mai tsananin zafi hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har har ɗayan mu yakan iya ɗora hannunsa ya rufe kansa saboda tsananin zafi wanda zafi na ya jiki yanin kai ya jiki kansa sai ce wa masu yana sa'imun a cikin mu ba wani mai yin azumi illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa abdullahi ibn rawaha duk cikin mu ba wanda yake azumi saboda wannan kananin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abdullahi dan rawaha kamar yadda hadisi yana cikin bukhari da muslim kaga da wannan hadisin malamai suka kafa hujja cewa in dai mutum yana cikin tsanani sannan kuma zai sa ma ya hana shi wasu ayyukan na alkhairi to wannan ya ci abinci a halin wannan tafiyar in ya so daga baya sai mai sai ya rama muna gane ya mutum na biyu malamai suka ce mutumin da ba wahala yake sha ba sannan kuma azumin ba zai hana shi aikata wasu abubuwa na alkhairi ba ba wahala kuma zai iya aikata kowane irin alkhairi to wannan shine sai aka ce shi kuma yayi azumi ya fi mutum da yana halin tafiya ba wahala a ciki ba aikin alkhairin da ba zai iya ba wannan ya azumi ya fi in an ce ya fi in ya sha ba zai fiye ba amma da zai azumin sa ya fi wannan yasa ya wannan sa irin su imamu shafi ce cewa asiyamu fi safari afdalu min al-ifṭari a wannan halin mutum ya azumi a halin tafiyarsa ya fi ya fi akan yayi mana ya ci abinci daga baya ya rama muna gane ha kuma sun kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa in mutum ya azumi ya fi amma an kai riko da rukusa ma kuma yayi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi game da yin azumi a halin tafiya sai ce man afkara fa hasanu duk wanda ya ci bai yi azumin ba ya kyautata amma wa man sahaf wa man sama fala junaha alai wanda ku yi azumin ka babu ne ke akan muna gane ha to sai mutumin da tafiyar ta ga tsanani in yi azumin zai gamu da tsanani mai yawa kai zai iya kai shi ma zuwa ga wata rashin lafiyar ko halaka gashi a halin tafiya to shi wannan sai aka ce masa gaskiya ba zai azumi ba saboda hadisin jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan manzo Allah sallama ya ga wani mutum kad dhullila alaihi faqal an kewaye mutumin an lullube shi alamar wani abu na faruwa a tsakiyar gurin da aka kewaye mutumin ke manzo Allah sai ce ma hada wannan qalu sa'im sai suka ce azumi yake shi sa wahala azumin ta sa ya faɗi mabshiyan sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce baya daga cikin aikin nagarta yin azumi a halin tafiya wannan ga mutumin da zai iya halaka ko kuma zai iya cutuwa shine laysa min albirri as-siyamu fi sabr to da wannan halayen zamu kalla mutumin da azumi ba zai bashi wahala ba ba zai hana shi wani aiki na alkhairi ba wannan ya azumin ta yafi mutumin da zai zai wahala har ma aikin azumin wa azumin na iya hana shi wani aikin alkhairi to shi kuma wannan ya ci ya amma in bai ci ma yayi na uku shine mutumin da gashi a halin tafiya in ya azumi zai iya halaka in ya azumi zai iya halaka ko zai iya cutuwa to wannan baya halaka ya yi azumi dan addinin musulunci ya halaka jefa cikin halaka wala tunku bi aijikum ila tahluka ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما منا غاني ها شي ساتي الله يقول فعدة من أيام أخرى في قرامة أو سقوانا كن ما معنى رشي الله فيها تشا كأذني تشا تشا أذني في كرامة أو نقوانا كن ندبا تفيا تشاك تشا أذني في كرامة أو نقوانا كن ندبا a wannan gaban malamai su wata magana to ita tafiya wasu tafiya ce ya halatta mutum ya sha ajiye tafiya kala biyu ce akwai tafiya ta sabon Allah akwai tafiya wasu ba ta sabon Allah duk tafiya zuwa ga abin da yake haramun ne ita ma haramun duk tafiya zuwa ga abin da yake halali ne ita ma halali misali mutum daga nan zai tafi Lagos kasuwanci wannan tafiya ce ta da'ar Allah zai tafi ziyara tafiya ce ta da'ar Allah zai tafi umara tafiya ce ta da'ar Allah amma kamar yadda fada ce yana da farka zai tafi gurin ta kaga wannan tafiya ce ta saba ma Allah muna gane ha ana yin bal a wani gari kamar ana yi a Kaduna ko a Niger ya tafi kallon bal. tafiya ce zuwa ga ta halali ko ta haram tafiya halali ce ko ta haram kafin ka ce ta haramun ce sai ka tabbatar da cewa bal haramun in bal haramun ne tafiya zuwa ga domin yin bol to haramun amma kafin ka yanke hukunci karanta littafin minhajul muslim mala abubakar al-jazairi ya kawo sharuɗa guda hudu wanda in ka cika wannan sharuɗan guda hudu to bal ba haramun ba ai ba za a iya cika ba kuma na farko da in ban manta ba da yake na haɗe da karantawa na farko shi ne kada a tozartar da sallah na biyu kada a tsiraici na uku kada a yi tata na kuma kada ka cutar da ɗan uwanka musulmi mana gane ha ka karanta littafin minhajin muslim da yake aminka za a ga malam abubakar jabir aljazairi ya kawo waɗannan sharuɗan wanda kaga gol ɗinmu gaba ɗaya tana cewar irin waɗannan abubuwa a cikin bol mu akwai tata akwai tata ba ma wata tata da ake yi a duniya sama da bol yanzu akwai tozatar da kalla mutum yana kallo ba yadda za a yanzu kuna yin match kuna semi final misali kawai sai ka ji an yi ganin sallah kawai sai ka fita ka sa kayan kai sallah ka taba ganin wanda ya ga sannan karka cutar da dan uwanka musulmi ko da mutum ya yi firi da golan ku ya ɗaya kafa zai kai taraga kaka kwashe shi <laughs> kawai kamar shi ƙara sata wannan zai yi abin da nake son mu fahimta shine kan mu ringa haramta abu da ra'ayi mu ringa haramta kamar yadda imamu Ahmad yake faɗa kamar yadda Ibn Qayyim ya kawo a cikin ilamul muwaqqi'in ko alamul muwaqqi'in ar rabbil alamin duk fatawar da zaka bayar ka tabbatar kana da magabaci a kanta kawai ka a tambaye ka baka a gani na haramun ne a ganin ka ba hujja ba haramun ne saboda aya kaza saboda hadisi kaza saboda sahabbai sun ce kaza saboda imamu ahmad imamu malik imamu shafi sun ce kaza to wannan da haka ake yin addini in kowa jirgin kallon abu da ra'ayinsa duk abin da bai bai ce haramun ne ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون بلاك لو درعين كتكون أبو كذا حرام بني كو أبو كذا حرام على البني آه كي كان بدليل بان إيا حال التاوى كوي حرام تاكي الله وننسى أبو بوان سنة زمان حرام اللي سبود أبو اللي لكي تشيسو yanzu ka ɗauko musabaka alƙur'ani akwai abin da za su a haramta ta akwai abin da za su misali yanzu in zai sa ikhlasin ka tafi ka tashi daga kan karatun qur'anin abin da kake so shine abin da za ka samu in ka ci dan haka kake karatun dan haka kake tattalin tilawar kaga daga nan manufa ta kare manufa ta kare domin qur'ani ibada ne so ake kai dan Allah dan Allah ya baka lada in a kokarin yin haka musabaka ta zo ka je kayi an baka wani abu wannan in ka samu fakuluhu hani a amma niyyar ka tun asali ta zama a ah, so nake na iya dan in na je na ci a bani kaza ka ga niyyar ka ban kyau bace amma kana cikin karatun qur'aninka ka kana yin ka dan Allah kuma musabaka ta zo ka je kai ai musabaka ba ta ta bace shi shine wannan ya kawo kuɗi in kawo kuɗi wanda ya cinye ya ɗauka amma musabaka zaburarwa ne wani ne zai zo ce ga wannan wayar duk wanda ya fi karanta daidai daga suratul juma'a zuwa ƙasa na bashi dan na zaburar da shi wannan zaburarwa ce wannan ba ta caca ji ba ta caca ji abin da nake son ce mana a wannan gaba shine wasu malaman suna ganin in tafiya ta da'ar Allah ce a nan kaɗai za a yi za a sha azumi in ta saɓan Allah ce ba za a sha azumi ba amma dai zance mafi inganci kowace kowace ce daga ciki za a sha amma dai za a kula da waɗannan halaye shine man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai Allah ya yuridu Allah bikum al-yusr abinda Allah yake nufi da ku shine sauki shi sai ya ce ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ya Allah bai samu kunci a cikin addini ba muna gane Allah so yake sauƙaƙa musu shi sa ce yuridu Allah bi kumul yusr wala yuridu bi kumul usr Allah baya nufin kunci a tare da ku in aka ce sai kai azumi baka da lafiya sai ka azumi kana halin tafiya akwai kunci a ciki shi sa sai Allah ya sauƙaƙa shi sa hatta wannan addini in kana son mutane su fahimce ka sauƙaƙa musu in dai akwai damar sauƙi ka sauƙaƙa mutane manzala yake yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku sauƙaƙa wa mutane kada ku tsananta musu ku ringa musu bishara ka ringa ganin kamar su ɗan aljanna ne kada kullum ku ringa wurga su wutar jahannama manzala ha kawai sai zaunar da sahabbai sai sai sa musu confidence na cewa duka za su shiga aljanna ka duba hadisin Umar dan Khattab hadisin Bukhari an an kamo ribar yaki an kawo su da yawa sai wata mata ta zo tana neman jaririnta ta ɗauko wannan jaririn ta bashi mama ta ga bai kama ba ta ɗauko wannan ta bashi ta ga bai kama ba har sai da je kan ɗanta tana bashi mama sai ya karba yana sha yana sha manzala yana kallanta sai nuna ta bai yace waccan matar kuna ganin in dai tana da ikon da ba za ta jefa ɗanta a wuta ba za ta jefa shi akwai uwar da za ta jefa ɗanta a wuta sabai suka ce ba za ta jefa ɗanta a wuta ba sai ce lallaku arhamu bi hadhihi umma yace lalle Allah tabaraka wa ta'ala tausayin ga wannan al'ummar ya fitan tausayin da ke tsakanin wannan matar da ɗanta kaga tunda da ita tana da iko ba za ta ɗanta a wuta ba to tunda tausayin Allah tsakaninmu da shi lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi al-mar'a bi waladiha to tausayin da ke tsakanin mu da Allah ya fi tausayin da ke tsakanin uwa da ɗanta kaga inda mun tsaya kan imani Allah ba zai samu auta ba to haka ake so ganin mutane bishara kan ga jin cewa yan aljanna amma ba kullum ka zo ka ji mutane a wuta ba ita wuta ga mutum ya shiga dajewa ya shiga dajewa ya shiga an mutum bai dage sai ya shiga wuta ba ba zai shiga ba da haka in kaga musulmi a wuta to tantiri ne ya raba hanya ne da Allah amma in je musulmi ne mai imani mai yin ayyuka na gari to wannan Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tashi a wuta ba saboda Allah baya karya alƙawari ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula shine yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr wa litukmilu al-idda kuma don ku cika waɗannan kwanaki don ku cika waɗannan kwanaki to me ake nufi malamai suka ce yana ɗaukar ma'ana guda biyu kamar yadda imam al ya kawo a cikin littafin sana al da aka al ƙwa'ani cewa Allah ya yi muku wannan bayani ne don ku cika kwanakin da kuka sha Ba ka da lafiya ka sha kwana uku ko hudu ka yi tafiya ka sha kwana hudu ko biyar sai aka ce fa'iddatun min ayyamin ukhra karama a waɗansu ranakun to me yasa Allah yake karama shine wani tukminul idda ko wani tukammilul idda ira shuba shuba dan ku cika waɗannan kwanakin na shi watan Ramadan ka sha hudu a ciki bayan sallah sai ka azumci hudu kaga ka dawo da wannan kudin ka rufe shi kaga ka cika ke wannan yace ma'ana ta farko da malamai ke ambata ma'ana ta biyu da malamai ke ambata shine abin da yasa ana nufin da Allah ya ce faman shahida minkum shahra falyasumhu duk wanda yana ya halarci wannan watan ya azumce shi me yasa aka ce ya azumce shi shine wani kikuminul idda dan ku cika wannan kwanaki na wannan watan shi yasa aka ce ku azumce shi shine kwana 29 ko 30 wannan ce ma'ana kaji da malamin ke bayar kamar yadda faɗa shine ana karanta wani kikuminul idda da kuma wani kikuminul idda wani tukabbirullaha ala ma hadakum kuma dan ku girmama Allah akan abin da Allah din ya shiryar da ku zuwa gare shi shine na imani da ayyuka na gari muna gane ha malamai suka ce a a duk ƙarshen ibada idan Allah ce kai wata ibada da ƙarshe zai ce ma kai zikiri misali zai ce fa idza qadaytum manasikakum sai ce me fadkuru Allah ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra in kun gama aikin haji ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kama sai ce fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah sai ce wadkuru Allah kaseeran la'allakum tuflihun bayan an gama sallah sun ku ambaci Allah ta'ala shi yasa ya inganta in ka gama sallah abin da ake so kai shine kai tafi subhanallah والحمد لله والله أكبر سبحان الله 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ko kuma kai 33 ka fice da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaga duk wannan zikiri ne a bayan zikiri shi sa malam yace wa lihada akada kathirun min al-ulama'i mashru'iyyat mashru'iyyat at-takbir mashru'iyyat at-takbir fi 'id al-fitr min hadhihi al-aya saboda haka ne malamai suka ce a sallar idi na na karamar sallah akwai kabbarori da ake yi ibn abi shayba ya kawo sigogi da yawa misali allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd da sauran siyar da aka samu na wannan kabbara din kamar yadda imamu qurtubi ya kawo da yawan su a cikin tafsirin sa da wasu daga cikin malfi Abdullahi dan Abbas ya gaya mana wata magana يتي ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكبير باما جاني ماما قال كلمه يا جماعه سلك كيف من كبر انا تاشي اما سلك منا جاني ها وانا انا سو اديما ذكر كان إبادة. انا سو كي امبتن الله دان انا ما شو هذا وانا إبادة ابن اشي سو كوما شيء امبتن الله wani bawan Allah zai ce da annabi sallama shar'o'in musulunci sun yawa a gare أبن ga ya mun abin da zan riko da shi ya ma'aikin Allah yace la yazalu lisanuka ratun min zikrillah kada harshen kai bushe yana dike da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar walitakabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuma Allah ya muku wannan daidan ku gode maka dan ba karamar baiwa ba ce Allah madauki sarki ya kawo ka cikin watan Ramadan har ka adunci shi Ramadan bara da wasu muka yi tafsiri a nan gudu amma gaba na babu su alkhairin da ake samu a cikin wannan watan su babu su na taɓa karanta mana hadisi da ke cikin sunan cewa mutane ne guda biyu bari ba da ma'anar hadisi mutane ne guda biyu ɗaya ya shahada bayan shahadar da ya yi ɗayan kuma ya rayuwa ya daɗe sannan sai ya rasu da aka je lahira sai wannan wanda ya daɗe ɗin a duniya sai fi wannan wanda ya shahada samun matsayi sabai sai abin da ba su mamaki sai suka manzala ma tambaya manzala sallama ya ce ai wannan ɗin da aka bashi aka mai jinkiri ai ya yi sallah yi azumi ya yi zumunci ya yi kaza anan ya tara ladan da wancan wanda ya shahada bai da su da aka yi samu kimar da shi bai samu ba da aka jinkirin rayuwa abu ne mai kyau musamman idan Allah ma gamjakatar da yin da'a ga Allah muna ganewa to Allah ya mana wannan ne dan mu cika waɗannan kwanaki dan mu girmama Allah subhanahu wataala akan shiryar da mu da yayi ya ba mu dama a cikin wannan wata mu azumce shi dan ko mu gode wa ni'imar Allah saboda lokacin da Allah ya ma ni'ima to ka gode la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la shadid in kun gode Allah zai kara shi sa Allah ce wa kalilun min ibadi ya shaku yan kaɗan ne daga cikin bayi na ke gode ba shi sa shaidan ya alƙawarin ko ba zai bari ku gode ba min ثم wa من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سيت ولا ba za ka ملاك su da yawa suna gode ma duk ni'imar da Allah ya yi ma ka kai godiya zuwa ga Allah ba abin da Allah bai ma ba kar ka yi duk cewa wace ba ka cikin ni'imar Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Inna innal insana lazalumun kafar ba ku kace za ki riga ni'imar Allah akan ka za ka sha mamaki yawan ki ya kai yanzu ka kalli ni'imar ido kawai ka kalli ni'imar hannaye da kake ka kalli ni'imar kafafu da kake da bare na ba mu labari na ga mutum a Saudiya bai da hannaye iya nan bai da kafa iya nan ko makaho ne kuma duk lokacin sallah inda biyo ta kofar da ake kawo sallah harami sai na tara ƴaƴan sun kawo sallah harami duk da haka yana jin shi bawa ne ga Allah ya kamata ya bauta wa Allah ya waje ma ya bautata masa kamar sai ga mutum a cikin ni'ima amma baya gode wa Allah kan ni'imomin da Allah tabaraka baraka ta'ala ya masa ba abin da Allah bai ma ba matsalar shi ne wani gani yake kawai kuɗi ne kuɗi ne kawai ni'ima wani kuɗin ma ai nikima ne in an baka su ba inda za su kai ka wutar jahannama

yake da annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alaka ibadi malamai suka ce idan aka hada idza da fi'li madi to yana nufin mustaqbal idza qumtum ila salat kaga kun tashi za ku sallah a gaba kenan wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni sai ce fa inni qarib to lalle ni din ina nan kusa da su bayan wannan ujibu da'wata da'i sannan ina amsa kiran mai kira idan da'an idan ya kira ina amsa kiran mai kira idan ya kira ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni amma sharadin falyastajibu li su yi kokari ne ma su amsa mun kira na shine kiran yin imani su amsa mun kira na wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yashudun in sun yi haka tabbas za su shirya to idan mun kalli wannan ayar tana nuna kusancin Allah ga bayansa shi sa inganta cikin musnan na, na Ahmad kuma ya zo cikin sayi Muslim daga Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki da muka kasance a wannan yaki ba wani guri da za mu taka mu hau sai mun kira sunan Allah mun yi kabbara da ƙarfi in mun gangaro ma sai mun yi da ƙarfi in mun hau da ƙarfi in mun sako da ƙarfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum manzo Allah yake ku jiyar da kanku ku daina kurmatu ku jiyar da kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba ba fa kurma kuke kira ba ba kuma wanda baya nan kuke kira mai daga murya inna ma tad'una sami'an basira kuna kiran wanda yake ji ne yake gani Innan إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من أنك راحلته wannan wanda kuke kirafa fa ya fi kusa da ku sama da wuyan abin hawanku yanzu kana kan doki to kusancinsa da kai ya fi kusancinka da wuyan abin hawanka kana kan motarka to kusancinsa da kai ya fi kusancinka da siyarin motarka ka gina nan dab da kai sai ce ya abdullahi ibn alau ala uallimuka kalimatan min kunuzil janna bana baka wani labarin wata kalma daga wannan kalmar taska ce ta gidan aljanna ba ita ce la haula la quwwata illa billah babu tsimi babu karfi babu dabara babu karfi sai mun yi riko da Allah ma'ana dabaran mu da karfin mu ba zai mana amfani ba sai mun yi riko da Allah fadin wannan kamar kana ajiye kanka taska ne daga cikin taskokin gidan aljanna to wannan hadisin abin da ke koya mana Allah yana nan dabda da haka ba sai mun ringa daga kwarmato in za mu yi addu'a ba a'a mu jiyar da kanmu kawai kamar zikiri ne ka wani yana zikiri yana dukin girgi ya ce wai annabi ya ce wai ka yi zikiri wai an ce ma mahaukaci a ina zikiri ba inda aka ce ka ringa zikiri kana ihu ba inda aka ce wannan تعي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهل من القول بالبدو والآثار تيت ولا تكن من الغافلين ذكري أنا أنت لي أقوي كما تنبيه ذاك وأكا توقعوا دعاية ذكري من ذلك فلما يا من عزيزين إيوه. دون إذن دق قرآن تندى سورة فاتحة الكتاب حظوها من الجنة والناس من ذلك يا إيكي ليش بقى يدري أي كتابة kuma shi aka sauko da ya ayyuha alladhina amanu zkurullaha dhikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila shi aka saukar da wannan ayar ya aiki da ita kaga dai a hadisi ya hana daga murya wajen kiran Allah watan ayar ta hana daga murya wajen zikiri amma wani sai zai ce ma wai akwai wani hadisi ya ce wai ka dinga ambatan Allah har sai an ce ma ma kaji qur'anin da yake cewa kullum ku yi kaza dan ku zo ma hankali ku yi kaza dan ku zo ma hankali kullum qur'ani zargin marasa hankali yake Allah muna gani shi sa wannan sai sai ai dan izala ba ka zikiri a zikiri na bid'a ne ba mai amma zikirin da annabi ta alaihi ya ya wannan muna yi shi kuma kana yin sa ne tsakaninka da ubangiji illa in guraren da kana iya bayyanawa kamar talbiya labbaik allahumma labbaik labbai ka la sharika laka labbai wannan ana ana bayyana amma shi mabakar mutu ake yi ba ana bayyanawa ne sama sama muna gane ha in za ka yi zikiri ka yi zikiri amma ka jiyar da kanka saboda shi Allah duk inda ka zace shi anan yake kamar yadda inganta hadisin an bin Malik a cikin hadisi kudus ya ce ana inda manna abdi ni ina inda bawa na yi da ke kar ka ɗauka nesa yake yana kusa al'imamu ibn kasir yake cewa wannan ayar ta yi daidai da ayar inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoronsa waɗanda kuma suke masu kyautatawa kuma ta yi daidai da faɗin Allah ta'ala da annan Musa da Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ganin ku ina ganin malam yace wal muradu min hada abinda Allah yake nufi da wannan annahu ta'ala la yukhayyibu du'a da'in Allah baya tuzartar da addu'ar mai addu'a wala yashghaluhu anhu shay'un ba da zai shagaltar da Allah ka roke shi ce bai ji ba bal huwa sami'ud du'a Allah mai jin addu'a bayi ne muna gane ha mala yace fa zai tarkibun fi du'a a cikin wannan ayar akwai kwadaitar da mutane su ringa addu'a sannan kuma Allah ba zai tozartar da addu'ar bayi ba shi sa ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin tirmidhi wanda hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la inna Allah ta'ala la yastahi أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما كائبتين با يد ذائب bawa ya shimfiɗa hannunsa ya ɗaga su haka ya roƙi Allah amma Allah ya ja mai da wannan hannun naka yanci Allah baya wannan in dai ka ɗaga ka roƙa shi kuma zai baka muna gane shi ta inganta hadisi cikin al'adab al-mufrad yake man lam yas'alillah yakzab alayh duk wanda bai addu'a ya roƙi Allah Allah fishe ke shi in kana so Allah ya fishi da kai ka daina roƙonka dan adam kuma in kana so ya fishi da kai ka ringa roƙonsa shine bambanci shi Allah in ba ka roƙonsa fushi yake shi kuma ɗan adam in kana roƙonsa fushi yake shi ta yake Allahu yazbabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yazbabu shi Allah fushi yake in ba ka roƙonsa amma shi ɗan adam in kana roƙonsa ko fushi yake shi yasa ya inganta hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba wani musulmi da zai yi addu'a matakar wannan addu'ar babu sabo a cikinta babu yanke zumunci a cikinta ba sai sai Allah ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda uku abu na farko ko dai Allah ya baka abin da ka roƙa nan take ka roƙi gida a baka ka yi tafiya kana so ka dawo lafiya a baka ka roƙi aure a baka ka roƙi haihuwa a baka ka roƙi kuɗi a baka shi ka roƙa an baka shi wannan zahirin wannan abu to ana amsa addu'a ba ta wannan ko kuma a'a wannan abin da ka roƙa a tanadan ma da shi a gidan lahira ka roƙi gida sai Allah ya baka ɗan haya a duniya amma ɗan wato mai gidan kansa a aljanna a gwanda ka zama ɗan haya a duniya ka je lahira kana da gidan kanka a aljanna duk da lahira kowa yana da gidan kansa amma dai ko dai zama a gidan wuta ko a gidan aljanna Allah ya sa na gidan aljanna sannan abu na uku ko kuma Allah ya tunkuɗe ma wani bala'i da zai hau ka roƙi Allah ya baka gida in kai tafiya daga nan zuwa ga Maiduguri za ka yi hatsari a hanya sai Allah ya hana ka gidan amma sai a kauma da wancan hatsarin ba za ka yi shi ba kaga Allah ya karɓa ka roƙi Allah ya baka kuɗi amma a cikin matanka wacce kake so to za ta mutu sai Allah madaukin sarki saboda kila ta sadar da zumunci ko ta aika nagari sai ɗan ƙara rayuwarta don ka ji daɗin zama da ita a ya amsa ma na laba haka ba ma'ana dai a cikin ɗaya daga cikin abubuwan nan za a ma ko a baka abin da ka roƙa ko a ajiye ma shi sai ka je gina ko kuma a ture ma wani bala'i na laba muna gane ha wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad kuma isnadin ta hakan ne a hadisin Abu Huraira manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil za a amsa wa ɗayan kuɗin ya roƙi Allah matuƙar bai yi gaggawa ba ya kulu da auto falam yusta jamli ya dinga tani fana na daɗe na addu'a na har yanzu wallahi ba amsa ba in dai baka fatara ka daure kana yin addu'ar ka to Allah bai amsa ma wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yake ku roƙe ni zan amsa muku Allah baya karya alƙawari mun gane wannan a wani hadisin ma sai bai suka tambaya to menene gaggautawa shine ɗan adam ya ringa cewa na roƙa ba amsa min ba daga nan sai ya ɗebe kauna sai ma ya daidai kiran Allah to da haka dai wannan ayar tana nuna mana roƙon Allah amma sharaɗin roƙon Allah shi ma mu amsa masa mu imani mu ba hanyar Allah in muka yi imani muna bin hanyar Allah in mun roƙi Allah Allah yana dab da mu zai amsa mana muna gane malamai suka ce to menene hikimar ana bayanin azumi kawai sai a ce kuma idza sa'alaka ibadi anni fa inni karim suka ce saboda azumi yana da alaka da addu'a ma'ana Allah yana karbar addu'ar mai azumi wannan yasa Allah madaukakin sarki yana cikin bayanin azumi bai gama ba sai ya shigo da maganar addu'a dan kar ka yadda kai sakaci a wannan watan ne zanto baka addu'a shi sai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim ah hadisin ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lisa'im inda inda ifarihi da'watun mustajaba mai azumi a lokacin da zai yi buɗe baki yana da wata addu'a da Allah zai karɓa maka, in dai yake Allah ya karɓa muna gane ha in dai mai azumi yayi wannan addu'ar to Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓi wannan addu'a shi sa an kaje cikin sunan Ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatatu la turaddu da'watuhum mutane uku Allah baya dawo da addu'a su mutum uku Allah ba zai taba dawo da addu'a su ba na farko al-imamu adil shugaba adal shugaba adali in yi addu'a nan Allah yake karba shi za mu a Najeriya shugabannin na addu'a baya karba eh mana a Najeriya ba adalci sai dai interest duk abin da kaga shugaba yayi gwamna ne ko shugaban kasa ne ko ciyaman ne ko waye bukata yake da ita akan wannan abu yana da interest amma ba zai adalci ko zaɓe yanzu ka duba za ga interest ne yake aiki ba adalci ba in ana son ka ci ko baka ci ba ka ci ba laba ba in ji ana so ka ci ko baka ci ba ka ci in ba a so ka ci ko ka ci baka ci ba kuma shi ta zaka ita siyasar bana in ka kalle ta gaba ɗaya ba ta san mutanen kirki ba ta san mutanen kirki mutumin kirki ko ya ta yan kwaci ka kalli ta guda uku kawai ka kalli ta raba, profesor ya haya, musulmi ne shi ya ci amma har na ce da suka kai kawo wajen su kwace mana zaɓe a wurge da shi ka dubi kano wannan ka dubi kusa da kuma ko amma dai ban ce ba ka san baka zuwa ganin mutane kai tsokana Allah shirya da mu na biyu wasa'imu hatta yuftai mai azumi Allah yana karɓar addu'ar ta har ya buɗe baki sannan na uku shine addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi addu'a sai Allah ya karɓa addu'ar ta to a cikin dai wannan ayar Allah ya rako ta ne cikin bayanin azumi don mu jaje da wato azumi yana da alaka da mai da addu'a to mu jaje mu yi wa kasar mu addu'a mu yi wa kanmu addu'a mu yi wa al'umman mu addu'a dan muna cikin wani hali na sai da Allah mu dauke sarki ya zai yi cikin din da haka wannan lokaci ne da za mu yi addu'a ka roki Allah arziki duk abin da kake so ka roki Allah kada wani zai ce ma ba a roƙon Allah kuɗi ana roƙon Allah kuɗi ka roki Allah ya baka kuɗi kar wani yanzu ai ai kun ana addu'a ba ta Allah ba ni kudi a'a ka ce Allah ka bani kudi masu yawa na halali wanda zan yi aikin alkhairi da su muna gane duk abin da so ka roki Allah a wannan makar ba kudi na yi na yasa da Wasu ba na subhanaka allahumma rabbana zan daga ta ga Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh